shari'ance me ake nihi da sakamakon shari'a? A a fuskar shari'a a duk lokacin da haraka na kan a mata shari'a, kotun shari'a na furta matakinsa kan harakar. Kotun na iya yin hakan, kuma kotun na iya mayar da shari'ar zuwa wani lokaci. To, duk dai yanda ta kasance, yin shari'a na kan ranar da aka tsayar. Kenan an shari'ar an yi ta ne kai tsaye, ana iya cewa wannan ranar ce aka yi shari'ar. An kuma shari'a ce da aka mayar zuwa wata rana, to wannan ranar da aka mayar ita ce ranar da aka yi shari'ar. shari'a. Yaya ake samun sakamakon? Domin samun shaidar matakin da shari'a ta tsayar gabata ne za a yi gaban koti. An haraka ce da aka azawa rana. A nan ne shugaban kotun zai ba da bayanin matakin da aka tsayar a gaban jama'a. Mutunan zai rike bayanin matakin. Haka zalika mutum na iya bayan zaman kotun ya tuntuɓi zauren ajiyar takardun shari'a gref da zai karanta mai matakin amma yana so sai ya karɓi takardun takardar shaidar shari'ar da aka yi. Me ke iya faruwa bayan an fitar da sakamakon? Bayan matakin shari'a da kotu ta tsayar mutum na da damar ya nemi hanyoyi da za a sake diba mai wannan shari'a game da harakar a gaban masha'aranta ta gaba. A fuskar harakoki na farar hula mutum na da wata ɗaya daga ranar da aka yanke ma harakar hukunci. A fuskar lamarin al'ada mutum na da wata ɗaya shi ma daga ranar da aka yi shari'ar. A fuskar harakokin farar hula ɗaukaka ƙarar ana iya yin ta kan babin shari'a na musamman ta hanyar jami'in shari'a EC inda ake ajiye ɗaukaka ƙarar wadda za a bayyana ma wanda ke kariyar da kuma ake isarwa a masharantar ɗaukaka ƙara. A harkar al'ada sanarwa ce ta ɗaukaka ƙara mutum yake gabatarwa a zauren ajiyar takardun shari'a garaf na kotun da ya ba da hukunci. A nan za a yi rajistar ɗaukaka ƙarar tashi kuma a bashi takardar shaidar ya ajiye ɗaukaka ƙara. A fuskar harakokin zamantakewa kuma mutum na da wa'adin kwana goma sha biyar don ya ɗaukaka ƙara ya je a shauran graf ta masharantar da aka yi hukuncin don ya ajiye ɗaukaka ƙarar a ba shi takardar shaidar ya ajiye ɗaukaka ƙara.